إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah ta'ala wanda a cikin ikonsa da kaddartawarsa ya nuna min wannan dare na lahadi dare na sha uku ini na asabar ini na sha biyu ga watan rabi'in al'awwal wata na uku kenan hijirar annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu a cikin wannan masallaci mai albarka masjid sahaba a cikin wagga unguwa tare da yan uwa masu albarka muna roƙon allah ta'ala ya yi muni jagora allah maɗaukakin sarki muke roƙo marasa lafiya daga cikinmu allah ya ba su lafiya musulmai waɗanda sun ka rigaye mu allah ya shi kansu da rahama allah maɗaukakin sarki ya ba mu cikawa da imani da lumana da kwanciyar hankali a cikin rayuwarmu gaba daya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma inda za mu tashi sabuwar sura a wancan mako da sa suratul nahal da izinin allah ta'ala yau kai sai za mu shiga cikin suratul isra' insha Allah ta'ala inda Allah madaukakin sarki ya kaddarta muna roƙo Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗin daidai da aiki da daidai ya ba mu ikhlasi ya rabbal alami Allah yana cewa bismillahirrahmanirrahim حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة الإسراء سورة مكية كما معلومات تفسير سنك surori na Alƙur'ani. akwai surori waɗanda suke makiya wanda sun sabka ne ƙablal hijira gabanin annabi ya hijira ya zo madina duk ayoyi ko surori waɗanda sun ka sabka ana ce musu surori waɗanda sun ka sabka a birnin makka bayan annabi ya hijira kuma surori waɗanda sun ka sabka su ne 'yan madina ba don komi ba malumai suke ƙoƙarin karantar da al'umma don mu gane shi alkur'ani yana da mu'jiza kuma yana da matsayi yana da tsada yana da muhimmanci a cikin rayuwarmu mu sansa mu yi aiki da shi bakin gwargwado kamar da aisha ta ce kana hulkun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alquran tabi'un annabi ga baki in kana son ka san wane annabinka to karanta alqur'ani duk wani umarni duk wani hani na hankuri na kaza na kaza to annabi ya aikata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sura ce wadda kamar da abdullahi dan mas'ud allah ya ƙara masa yarda yana ambatonta da bani isra'il suratu bani isra'il da suratul kahf da suratu maryam yace innahunna min al-ita al-ita yani al suna cikin surori waɗanda sun jima da sabka suna cikin harko-harkon surori waɗanda sun kasabka akan annabin Allah kuma sahabbai sun hardace sun yi aiki da waɗannan surori da abubuwan da sun ka kumsa sura ce wadda kai tsaye tana nuna mana mu'jiza na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam karamcinsa darajarsa da albarkar rayuwarsa da ɗaukaka da Allah ta'ala ya masa dan an kawo al-isra al-isra shine as-sairu bil-layl tahiyyar dare malumai sun ce la yakunu isra illa bil-layl ba a ce ma tafiya asai al-isra sai tafiyar dare to Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura a farko yana nuna mana karamcinsa da ya yi mawagga al'umma kamar da shekul islam bin taimi ya ce babu wata ni'ima a azamu min bi'isati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi al'umma babu wata ni'ima mafi girma da Allah ya al'umma kamar aikowar annabi zuwa gare su wallahi babu wata ni'ima da Allah ya yi muna da ya kai da annabi Allah ya turo sa ga wagga al'umma ranar kiyama duk al'ummomi suna inda a ce su ne cikin wagga al'umma ta annabi rahama ba mai magana a kiyama in ba annabi ya fara magana ba sallallahu alaihi wasallam cikin annaba ba mai fara shiga in ba manzon Allah ba ya ce kofofin aljanna suna rihishi zai zakwa ya kwankwasa a ce mana an ya ce ana muhammad ridwan ya ce dama allah ya min umarni ba zan buɗe ma kowa ba in ba ka iso ba cikin al'ummomi ba al'umma da za a yi wara ma hisabi sai waga al'umma ba wata al'umma wadda za ta ware shiga aljanna bayan annabawa sai waga al'umma ta shiga kuma duk al'umman manzon Allah a hadisi a bahura ya ce duk 'yan aljanna ne sai wanda ya ce bai son aljanna kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man aba ya rasulullah wa qihim dadin aljanna da irin abubuwan da ke cikin aljanna ya ce baya son aljanna sai dai wanda baya da hankali kowa na son aljanna to annabi ya ce duk al'ummarsa za ta shiga aljanna sai wanda ya sai sun ka ce ta ya mutum zai ji labarin aljanna yake annabi ya ce mana a ne da halar janna duk wanda ya mini da'a kamar hutubar jiya da ta gabata a kan son annabi na hakika shine masa da'a da biyayya duk wanda ya min da'a in ji annabi to zai shiga aljanna Allah ka ba mu iko yi ma annabin ka da'a ne son annabi in ya ce ka yi ka yi in ya ce bari ka bari wa man asani annabi ya ce wanda ya mini tawaye ana ce ga abun da annabi ya ce a musu malam wani ba haka sun kai ba kuma ka ce kai masoyin annabi ne ba gaske kake ba wallahi in ka cika masoyin annabi na gaskiya ba maganar wadda za ka girmama fiye da maganar Allah da ta manzon Allah in an ce annabi ya ce magana ta kare babu wani maganar malami in an ce haka annabi ya to shi kenan ne ibada wanda ya saba a manzon Allah ya ce a ba kamar ya ce bai son aljanna kaga matsalar bid'a ko to a cikin wannan aya akwai mu'jiza wadda take mai girma mai tsada mai fitar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine al isra'u wal Mi'raj tafiyar dare da an kai da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai suna da dama za mu karanta ɗaiɗaiku daga cikin hadisan saboda sunna ce sabita annabi ya yi tahiyar dare daga masallacinsa na garin makka baitul hara babban ɗaci kenan wanda ya yi kowane ɗaci girma inna awwala baitin inna awwala baitin الذين اتقوا نارنا مباركة للعالمين نعم فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا الله تعالى ce ɗaci na farko wudi alin nasi da an ka shimfiɗa mu mutane an ka gina mu mutane dan ibada kaɗai lallati bi bakkata shine wanda ke garin bakka suna ne da ake ambaton garin makka da shi bakkata wanda allah ya sa masa albarka akwai ayoyi bayyinat a cikinsa ɗaya daga cikin ayoyin makamu ibrahim tun shekara nawa ibrahim ya yi tsayuwa da ɗansa isma'ilu allah ya ƙara musu rahama wurin ginin nan sawun takalman bawan allah na ibrahim ko gobe kaje za a nuna ma makamu ibrahim ruwa da kura da iska ba su shahe wannan ba aya ce bayyana allah ce wa man da khalahu kana aminan in dai ka ji dan allah kana shiga arami za ka ji nasuwa wallahi allah ya kai mu ku ce amin jama'a yalla ba ku samu dai Allah ramma insha Allah bana za mu biyarci ɗakin nan insha Allah ta'ala da ka je so ɗaya wallahi kullum sai ka ci sai na koma da ka shiga na Allah ta'ala ya ce mun sanya wannan ɗaki masabatan linnasi wa amna ɗaki ne wanda ba a ƙosuwa da ziyartarsa da ka je so ɗai ce so ɗai nike so Allah ni dai in sabke farali kana koma za ka ce insha Allah sai na yi asusu kuma in koma in ma ka ce karon na farko na akwai kurakurai ko ko dai waɗansu abubuwa da za ka gani wallahi na imani da su amma duniya ta yi nisa da mutane kowa da manufarsa akwai wani tsahi kaɗai ke kaisa kuna labbaika shi yana kiran sunan aljaninsa kaga babba hasara kenan dama wanda bai da rabo wurin Allah duk inda ya rayu bai samun rabo shi mai rabo kuma duk inda yake yana da rabo ne a wurin Allah Allah ya samu cikin masu rabo to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi tafiyar dare da shi daga wannan ɗaci zuwa wancan ɗaci na Qudus shi ne na biyu masallaci na biyu kamar yadda hadisi wanda imam muslim ya fitar annabi sallallahu alaihi sallam ya nuna shekara arba'in ke tsakanin kaba da kuma baitul makadis sai da an kai kaba da shekara arba'in sannan an ka gina wancan ɗaki na kudus allah muke roko ya amshe shi ga hannu waɗannan maƙiyanmu yahudu da nasara allah ya nuna mana masallaci ya dawo hannun musulmai saboda masallacin na akwai ayoyi a cikinsa amma yanzu haka da muke magana musulmai ba su da inci a gare sa yahudawa suna shiga su yi abin da suke so wata ran ma su ce ba a sallah allahu akbar mujiza ce ta manzo allah tun yana raya ba da labari musulmai za su lalacewa su kai inda yahudu zai shiga ɗakin kudus ya yi abin da yake so ya sha giya ya saurari waka lokacin umar radiyallahu anhu shi ma ya amshe wannan masallaci ga hannun makiya yahudu ya tura 'yan aike an yi gwagwarmaya ya ce amirul muminin ya ce mu zo mu amshe wannan makullin masallaci ga hannunku ce wane ne amirin ku aiko ya zo an kai wasiƙa zuwa ga umar radiyallahu anhu umar ya ce to a tanada mai abun hawa jaki ko doki an ka tana mai su da wani bawan sani za su yi tahiya babu takobi babu komi malam da imani <laughs> umar an ka kawata mai doki an ka sa komi duk wani ado saboda amirin mu ne zai haduwa da shugaban kafirai an ka kamai tufafi masu cada masu girma umar ya dan hau yayi nisa ya ce wallahi ban ji daɗi ba babu nasuwa ya dawo ya hidda musu wannan riga ya sa irin tuhahin da ya saba Allahu akbar <laughs> ya ce har ya samun girman kai ka san waɗansu da ka sa su sai ka ji wani abu daga shaidan ne da kasa sai ya nuna ma ba irin tahiyar da ya kamata ka yi ba kasa akwai tahiyar vest daban kamar hira mutum zai akwai <laughs> kowane tuwa da irin tahiya da shaidan ke samu mutum ko ba haka ba wanda ya sa dan tisinsa na talaka sai ya tawadu <laughs> ya kuma talaka subhanallah ta Allah ya tausaya mana hadisi ya inganta daga annabi ya ci duk wanda ya bar sa Tuwahi masu tsada masu shuhura ba don ya rasa abun sayansu ba Allah zai sa masa tuwahin nan a cikin aljanna ba a ce ka zamna da dauda ba eh musulunci bai yarda da wannan ba cikin tsabtar da ka zamo wanda mutawassitan metri yana shiga 25 to ina umarninsa ina da kuɗi ya kamata in nuna ni'imar da Allah ya sai in komo saka tsakiya tunda akwai na goma na yi nuni in fi metar guda jika 25 nima in shiga cikin jama'a to in komo cikin goma sai in yi sadakan saura in gina lahira gidan da za a gina yana cin miliyan 100 to rayuwa da wama zanyi a cikai tunani ko na ma ban wuce shekara goma to mu ya kamata ku rage mu yi na miliyan 50 50 mu aika ma Allah wannan shine wayewa <laughs> sule guda malam jika 300 kuma a taka kasa da zuwa wani abokin ka na nan da yunwa mali kana da tarce a tamsiyan wallahi ta kalmar nan suna sayan ka <laughs> ba su sayan mutu wallahi Allah ya tausaya mana Umar ya hau jaki ya ce ma bawansa to yanzu yadda za mu tun da abun hawa ɗaya ne in na hau sai mu ɗan lissafa in na yi kilomita kamar biyu sai in sabka mu duka mu yi tahiya da kawa shi ma jaki ya huta <laughs> kilometer biyu sannan ka hau in ka yi biyu mu huta kowa ya huta allahu akbar dibo adalci dibo tausayi na shiwa gabani umar na shigowa yahuda na zanga-zanga amirki ya cin kayo umar ya ce ga amirinku ya zo ya ce ga makulli mun sallama dakin allah sun ce la ya ce a wanga ba mu iya yakinsa mumini ne cikakken mumini <laughs> umar iblis ba iya ma'ana hada ido da umar radiyallahu anhu in umar ya shiga wagga hanya duk inda shedan yake ko mutum ne shedani bai iya bin hanyar nan ko mata in sun zo wurin annabi ka san mata abokansu ne <laughs> da sun ga umar sai to gashi nan zo yanzu zai koran mu ka san shi umar haka Allah ya yi shi bai son wasa bai taba yarda da a zo a yi ma annabi izgili ba allahu akbar an ka ba umar yahuda na ce ma shugabansu ba ka yi nuna adalci ba ba ka bari mu yi kaza mu yi kaza mu yi yaƙi ya ce ba mu iyawa amma ku bar su in lokaci ya yi nisa in kun gan tare da mu inda muke shan giya suna sha inda muke kaza suna kaza to yanzu hayya in kun yaƙe su za ku samu galaba a kansu saboda ba su tare da ubangijinsu to yanzu duniya ya take duk kasashen da gare mu na musulmai ita nijar dai mutum guda ne cikin ɗari arni shi ma ba mu san inda ya hito ba ƙasar saudiya ƙasar libya algeria maroc su musulmai ne a ce ƙasa guda ƙasa guda ta zo palestine malam ta hana su zaman lafiya shekara nawa ba wanda ke iya magana duk ƙasashen musulman ga ɗan isa dan falastin shi bai taba kwanta cikin aminci ba kullum cikin matsala suke to amma iyama ba ta tsayuwa sai allah ya maido musu galabarsu musulman ne sun ka lalace sunan musulmai kadai gare mu amma a aikace abinda islam ya yi umarni kaɗan ne daga cikin kuma da musulmi ake haɗa kai a hala ɗan uwansa kaga musulman kenan da su sai an yi kiran su an gai za mu kai muku hari amma kai kaɗan hita kai mu ne ce a to to sai a kawo musu hari da za a kai mai libya hari babu kasashenmu ne nijar ba ta ci unhwanin libiya ne ba ba mu iya cewa a ku bari <laughs> dan abun bai taɓe mu ba ko sai mun ka bari yanzu abun da ya samu libiya kamar ya shahe mu musulmai ba su da haɗin kai Yahudawa ba su da yawa amma sun yi karhin duniya to dama sun gai in lokaci ya yi za a samu wannan to wannan masallaci yana can ma'ana a palestine a jerusalem masallacin kudus kenan allah ta'ala ya yi tafiya da bawansa muhammad sallallahu alaihi wasallam tafiyar dare kamar da riwayar anas dan malik ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil bura wa huwa dabatun abyad fa فوق الهمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فقبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس annabi ya ce ina nan da dare a wata riwaya gabanin a yi tahiyar sai da an kai ma annabi oshi wancin zuciya malumai sun ka ce sau biyu an kai ma annabi oshi operation ba na dokta ba na babban likita annabi yana dan shekara hudu a gidan halima banu sa'ad sun ga albarka halima ta ce su mutane ne dama larabawa har yanzu sauran suna yi in mace ta aihu ba ta son ta shayar da ɗanta nono saboda ba ta son ta tsoho da cikin sauri to mutanen ƙauye kamar yadda mu namu na ƙauye suke zakkuwa neman aiki na wanke-wanke da shara to su ƙauyawan garin makka suna zakkuwa ne neman yara ƙanana don su maida su ƙauye su shayar da su nono halimu ta ce al'adar ba mu son maraye saboda mu tunanin mu maraye ba mai biyan mu halima da mutanen ƙauyensu ko kowace mace da mijinta da ɗanta saboda mace ba ta iya shayarwa dole sai tana da jariri ko akwai nono an kamo hanya tabuwar halima ta ce baya an ka bar mu ba wuri ko tahowa garin makka baya mu buga da kyat do an tsere mun ka shigo garin makka ashe allah ya albarkaci wannan ahali suna ta tambaya gida gida akwai mara akwai da wanda za a shayar da shi nono sun ka shigo gidansu annan an ka ce marayi ne ba baban shi ya rasu ki asha asha asha to za mu ci gaba da nema <laughs> kowace mace ta samu ɗa da za ta kaiwa banda halima dare ya yi mishi ya ce libo wala'alla marayan nan Allah ya samu na albarka cikin shi bai kamata mu koma gida ba wani yaro tare da ko ma mu amso shi suna karɓo manzo Allah dare na farko da ake kwana malam sun ka fara ganin albarka <laughs> Allahu akbar in halima da gabanin ta amshi manzon Allah alaihi salatu salam ɗanta ma da kati ya samu nono mai isar shi kullum kwandare yana kuka saboda yunwa in an bashi nono bai samu ana karɓi manzon Allah malam Allah ya albarkanci annabi ya sha nono dan halima ya sha nono a to lahiya ko yanzu an kamo hanya da sahi taguwar halima ta cere duk jama'a a a'udhu billahi ko sun canza ne a <laughs> ashe khairu lahi ne saman taguwar ko gidansu annabba san da shi ba da ba su yarda a tahi da shi ba su san wane ne ba an ka zo ƙauyensu akwai hori babu ciyawa amma kun ga mujiza ta manzo Allah inda dabbobin su Halima ke zuwa kiyo nan kaɗai adda ciyawa yanzu ya kai duk wani mai kiyo bai hita sai ya ga yaran su Halima sun hita da dabbobi sannan ka bi su sai da annabi ya huce shekara da ake yaye mutum an ka yaye su Halima ta yi ɗan dubaru saboda sun ga albarka sun ka komo maka sun ce to yaron ga gaskiya mun hinda shi nono amma dai gaskiya ya kamata mu mai da shi saboda kaza da kaza bata ga yi abun da ta gani ba <laughs> an ka ce ba lai to annabi ya kai shekara hudu suna zamni baya bayan gida tare da yara sai ga mala'iko biyu jibrilu ne wata riwaya da mika'il da sifa ta mutum cikin yara an ce a huwa huwa wanga shine ko ce eh shine to ku kama shi a <laughs> ah, annabi na kwance an ka kama manzo Allah an ka kwantar da shi yara na kallo sun ka ga an cage kirjin annabi haba kai za ka tsayawa <laughs> gudu ce wallahi halima an kashe danku wallahi danku an kashe shi har suke zakkuwa libo min tukka malam da ka'ik an gama operation an yi dumci an gama komi <laughs> an ka hidda zuciyar manzon Allah an ka tsoma ta cikin ruwa masu tsabta an ka wanke ta an ka hiddo wani abu baki annabi na gani ba ba a sumar da shi ba ba irin naka ne mai anesthesi ba yalla kai in shi sai ka yi fikir ka ce kana jin ciwo <laughs> sai ya tambaye ka ce walla akwai ciwo ya kara dura ma wani <laughs> subhanallah rabbul alamin halima da mishi sun ka sun ka iske annabi ah, ina mutanen ce wallahi sun tafi kaji kaji abun da sun kai ce to an ya ba kashe yaron da za a yi bari mu maida shi gidansu an ka hidda wannan baki an ce haza hazzu shaitanu fika wanga rabon ibilisi ne cikin ka an hidda shi shi ne ke sa wata ramalar tun da sahi cikin huska ka a taɓa cika yau ban san magana ba wallahi yau yau wallahi ina saman fitar rushe ba <laughs> shi ne <laughs> Allah ya wanke mu da shi ko ka ga wani ka ce wallahi wani bai yi mini ba to an ce ya yi ne <laughs> duk matsalolin nan ne kai baka san shi ba bai san ka ce wallahi ni bai kai wallahi jinin mu bai haɗu ba an ce su haɗu ne <laughs> to kaga annabi ya an warware masa wannan matsala to hoshi na farko kenan hoshi na biyu shine a cikin wagga riwaya lokacin da za a yi tahiyar dare da shi a riwayar anas da jabir dan abdullah allah ya kara musu yarda annabi ya ce daren da za a yi tahiya da ni ina nan gida na zo masallaci sai ga jibrilu na ya shigo min da wani kwano ya kwantar da ni ya cage na ya fito zuciyata allahu akbar annabi ya ce wannan kwano mamlu'un bil imani wal hikma yana cike da imani da hikima an ka sa zuciya ta an ka wanke ta da imanin nan da hikima an ka maida ta tahiya ce za a yi da manzon Allah an ka kamai wata dabba alburak ita ta dara jaki ta kai alfadari ba annabi ya ce waraci jibril ya ce ka hau sai na hau dibo daga makka zuwa palestine shi annabi bai taɓa zuwa ba cikin dare ne bayan isha hayya ba a wuce awa ɗaya ba sai ga su masallacin kudus annabi ya ce na ɗarme wannan taguwa inda annabawa suke ɗarme dabbobinsu saboda matattara ne na annabawan allah a can su ibrahim su zakariya su maryama duk nan ne an ka aike su allahu akbar gari ne mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da na ɗarme wannan tabuwa sun madakhaltu fa sallaitu fihi raka'atai sai na shiga masallaci na yi raka'a biyu warin sun ce shine tahiyyatu almasjid sun makharajtu fa atani jibril bi ina'in min khamri wa ina'in min labani sai na hito washi a wata riwaya malumai sun ce bayan annabi ya dawo daga sama ne an ka kamai wagga riwaya tana nuna bayan annabi ya yi sallah raka'a biyu a ciki sai jibril ya zo mai da madara da kuma giya ya ce annabi ka zaɓa sai annabi ya karɓi madara sallallahu alaihi wasallam ya ce fahtartul labana faƙala jibril ya ce asabtal fitura ka samu daidai ka samu musulunci ka zaɓa ma al'ummar ka bin allah ta'ala annabi ya sha madara sallallahu alaihi wasallam sannan an ka fara ɗagawa sama da manzon allah ba tare da jirgi ba ba <laughs> jibril ya ce ma annabi sama za allahu akbar annabi ya ce sun ma'uri jabi ila sama'i duniya sai ga mu sama ta farko kowace sama na da ƙofofi wallahi kowace sama na da manyan mala'iku wata annabi na zamne tare da sahabbai sai annabi ya ce sama ta yi kuka ya dace da ita wannan saboda nauyi ke cikinta annabi ya ce ba wurin yatsa hudu a cikin sammai face a wani mala'ika yana bautan Allah wani tun da Allah ya halice su sujjada yake subhana rabbiyal a'ala ba zai daga goshinsa ba sai an busa kaho wani mala'ika yana attahiyatu lillah waɗansu mala'iku kuma tawafi ne aikinsu kamar yadda za mu ji kowane ini mala'ika dubu saba'in ke zagayen kaba na sama baitul ma'amu kaga in mun yi ma oho dan kanmu in mun ci ba mu ƙara hajji ma wallahi dan kanmu in mun ce mun watsa ibada dan kanmu Allah na da masu yi masa bauta su ne mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun zo ila sama'i duniya fastafta jibril jibril ya nemi a buɗe masa a ƙa'ida in ka zo sai ka sallama in an amsa ka ce to a buɗe min faƙila lahu annabi ya ce an ka ce ma jibril mana anta kai wane ne kala jibrilu ya ce ni ne jibril bai ce ni ne shugaban ku ba shi ne shugaban mala'iku <laughs> ana karantar da mu ko gidan ka zo assalamu alaikum ka zo da bakon murya ba a ga wane ne in ba rena hankali da gida da tambaye da wane da ka bude min wane ne <laughs> ka san wani ya kyamata a ce wane ne aha yanzu murya ta abba ka sani ok sai biyan bari in kashe wai waya ba ka mutane na da matsala wallahi kai yanzu da Allah wanda ke da mutum dubu cikin wayarsa a ce duk murya jama'a da ka bugo ci a wane ne wani wallahi in ka daga wai baka gane suna ce aha ok na gane dan talakawa ne inda su alhaji ne da tuntun ka mace a ba dole a gane kai ne, to in ma bai gane abu aboki na ka mance wallahi waya ce tabbace ka karbi uzurin sa mana dan me zaka ce da gangan ne murya ta yanzu ka ashe kai ba ba masoyina ne ni na asa murya ta duk inda ka shi ta ka san cikin me yake da ya doki Ba baka sani ba mana yalla cikin gauga bai ma tsaya dibi sunan ba ya daga wani ne a ashe wani ne to wani wallahi abun da ke hidda mu'amala tsakaninka da kai kadai dan ka ɗauki waya baka gane shi ba wane ne a to to to to shi ke sai an jima wai shi ke kenan bai ƙara kira wani ya ce na sha hitsani na sha sunan shi ka ka san mu da mai yi muke yi eh, wanda bai yi da mu kawai sai mu manta da shi <laughs> Allah ya tausaya mu da Allah yanzu in haka Allah yake da mu muna shiga aljanna shambayar <laughs> kuma da hakika yadda muke mu'amalantar juna in haka Allah zai bulwa zai shiga aljanna ku ya ne kai kana shiga <laughs> riƙewa ah, ni ban mancewa to Allah ya ce ma babu mancewa duk abin da kai sai ka iske to wa zai wucewa Allah dama bai mantuwa man gafara ce gare sa irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama ku tausaya mu ma mu tausaya mu ku yahe mu ma mu yahe muku ku bada mu ma mu baku to in kai mu'amala mai tauri sai ka iske tsanani gurin Allah ka'ida ce Nabi sallallahu alaihi yace Jibril yace Jibrilu sai annabi yace an ka tambaye sa qila waman ma'aka wace tare da kai ba a buɗe mai ba tafi an ce da wa kake tafe ƙala muhammadu ya ce mu da muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam qila an ce wa kad ursila ilai an aiko ya zo ne allahu akbar jibril ya ce na'am an aiko ya zo sai sun ka buɗe mai kwartikin allahu akbar allahu akbar allah ya kai mu aljanna wallahi kaga kofa mai kyau malam ba irin ta gane ba ka san kai kudi Niger ce irin portakin gane kake su ko na Nigeria forti <laughs> na aljanna na musamman ne malam ba mai taya ne ba Allah ta'ala ya yi mana kyauta da baiwa na aljanna <laughs> jibril ya ce kad ursila ilai fa futiha lana sai an ka bude muna annabi ya ce ina shigowa fa iza ana bi adam sai ga kaka na adamu ribo mujiza adam da ya rasu tun shekara dawa <laughs> an ka taddo mai shi don annabi ya gaida shi annabi ya ce na ga adamu farahaba bi wa da ali bi khair ya ce maraba da zuwa dana maraba maraba marhaban ibn salih wa nabiyyin salih ma dalla da da na gari manzo na gari ka taho ko annabi ya ce na taho baba yi masa addu'a annabi ya ce sannan mun ka daga ila sama'i saniya zuwa sama ta biyu sammai guda bakwai ne dama jibril ya nemi a buɗe masa an ka ce mana anta ya ce jibrilu kana tare da wa ya ce muhammadu an aiko ne ya ce na'am an aiko fa futi lana fa iza ana bibni khalati bibnai khala yahya wa isa sai ga ma'ana 'yan uwan junan nan waɗanda uwayensu kannai da yannai ne ma'ana yahaya da isa yan uwan juna ne su ne ke cikin sammai ta biyu in ji muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam farahaba bi wa bi khair sun kai maraba da zuwa na sun kai min addu'a da fatan alkhairi sannan mun ka huce zuwa sama ta biyu ta uku afwan annabi sallallahu alaihi wa sallam jibril ya maimaita tambaya na neman izinin shiga an ka ce kai wani ne ya ce jibril kuna tare da wa ina tare da muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa idza ana bi yusuf sai gani ga annabin allah yusuf wa idza huwa qad utiya shatr al husn annabi yace ashe yusuf wani irin kyawu allah ya bashi rabin kyawu an kai masa allahu akbar jibril yana tsaye yana kallo a wata riwaya na yi masa sallama ya maido mini sallama shi yusuf ya yi maraba da zuwa ya yi min addu'a da fatan alkhairi sannan mun ka wuce zuwa sama ta hudu jibril ya nemi budewa an ka bude masa bayan an tambaye sa tare da wa kake ya ce ni da muhammad fa'iza ana bi idris sai gani da annabin allah idrisu farahaba bi wa da ali bi khair منك سلم ما منا يمن فاتر الخير سي النبي كرنت ورفعناه مكانا عليا وانذكر في الكتاب ادريس كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ادريس يا اشكي النبوة اشكي سورة مريم الله واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا nabiya wa rafa'anahu mun ɗaukaka shi makanan aliyya shine annabi ya haɗu da shi sama ta hudu malumai sun yi maganganu akan idris bawa allah yana cikin wa'azi sai mala'ika ya kamai ziyara mala'ika mutuwa sun tattamna ya ce ina son ka tambayi allah ka kashe ni in ji yadda mutuwa take sai a tadda ne <laughs> an ka kashe shi allah ya tadda shi yana can shekaru sai an ka an ka aiko shi ma aiko Ta ya ga aljanna ya shiga aljanna ya ce to ni na zamna <laughs> na taba mutuwa mana kullu nafsin za'iqatul maut na dandana mutuwa su malumai suna kawo wannan kisa sun ce kuma Allahu a'lam bi sihatiha shine matsayin da Allah ya ba Idris wa rafa'nahu makanan aliyya ko kai ka shiga aljanna kana hitowa ba ka hitowa wani malami Saudi yana buhara yace likita ne malami ne ya ga abun al'ajabi ga tausayi ga ban dariya wani dan malati ne shi malam ke kula da shi in an shigo in an gaida shi abun tausayi ce ne sun kare sai ka tausaya mu duk wanda ya hito waje kuma ya ta dariya ai ce to abun ga lahiya ko sai ta wuce kai wai me ya same ka na ga in an hita ayi dariya in an zo nan kuma kamar ayi kuka ya ce labarin zakuwa ta likita ke ba da dariya malam <laughs> ina kwance a ɗaki na can sauro a sama kusa da taga mai madibi sai na yi mahalki ranar kiyama an shiga da mu cikin wata mota an ka ce aljanna ku kai su aljanna ana ta tahiya ana bugawa za mu aljanna sai an ka ce mu direba juya huta za a ta su ya ce an ka juya haba ni ban yarda a shi ke da can ne na juyo a shi cikin walki ya tashi da gaske shi mana a shi ne da shi wuta <laughs> daga can ne shi ya bugo bala ya faɗo ƙasa shine sanadiyar karyewarsa kana yarda mota ta shiga inda aljanna ne ai in ya tashi da sai ya ce waye tadda da cikin wanga kwana ka san halkin lahira shi ko shakka babu gaskiya ne da ka yi halkin lahira to wa'azi ne Allah ke ma in ma ya nuna ma gidanka wa'azin shi ne ka ci gaba da halin da kake a kai in kan mutu a kai za ka samu aljanna in ka ga an yi ma wa'azi an ɗarme ka cikin kabari tun anan ana bugun ka to wa'azi ne ake wa'azin malam bai shiga ne Allah na son ka sai ma wa'azi na tabbata wannan wa'azi dole mutum ya bari duk wanda an ka in ka ƙara sauraron waka ko ka sha shisha a ɗarme ka wallahi haramun ila yawmil qiyama kana ƙara <laughs> to ba kowa Allah ke ma wanda ke da rabo ne Allah ke musu irin wannan wa'azi cikin mafarki saboda kun san mahalki yana da tasiri akwai mahalkin da in ka ta sai ka yi rashin lafiya akwai mahalkin da kuma yana fanta rai sosai dan shi annabi ya ce irin waɗannan mafalke mafalke masu tsoratarwa da ka gaya mu kowa ka nemi tsari a wurin Allah Allah ka tsare da abun da na gani sharrin abun da na gani mafalki kuma mai daɗi da ka gaya ma kowa sai masoyinka na gaskiya wanda zai ma addu'a ci Allah ya tabbatar da shi kaga ashe cikin masoya ma akwai jaboko akwai na baki in ji gaharu <laughs> to Allah ta'ala ya tausaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sama ta hudu zuwa ila sama'il khamisa jibril ya nemi a bude masa an ka ce ma jibril man an qala jibril wa man ma qala muhammad kar usila ilai qala wa kad buisa ilai fa futiha lana idza ana bi harun sai ga haruna shi ma yayi maraba da zakwa ta yi min addu'a mun ka wuce zuwa sama ta shidda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jibril ya tambaya ya ce an ka buɗe muna fa'iza annabi musa sai gani da annabin allah musa sannan an ka huce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jibril an ka tambaye sa ya ce ni ne jibril ina tare da annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fa futiha lana fa iza ana bi ibrahimu sai ga annabin allah ibrahim khalilur rahman wa huwa mustanidun ila baitul ma'mur yana jingine da ɗakin kaba na sama baitul ma'amu. yana kallo na yace maraba da ɗa nagari manzo nagari Allahu akbar annabi ya yi wannan tahiya kuma imaninka bai cika sai ka yarda da haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya yi wannan tahiya yanzu an zo sama ta bakwai to ina za a hucewa sai annabi ya ce an je da shi ila sidrati almuntaha an ka nuna mai wannan uwar bishiya ta magariya wadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarinta a cikin suratun najimi irin abubuwan da Allah ta'ala ya kawata wannan uwar bishiya da ita عند سدرة من يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كاغا الله تعالى يتي شي منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه يا جبريل cikin halittarsa yadda Allah ya halicci Jibril Allah ya ce wal qadra ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'awa iz yaksha sidra ma yaksha ma zagal basaru wa ma taga sifofin annabi ne lokacin da yake ma'ana hawa a cikin sammai ladabi da biyayya Allah ta'ala ya ce ya ga Jibril annabi ya ce na ga Jibril yana da fiffike ɗaiɗai har ɗari shidda cikin halittarsa tare da shi sun kaji sai Allah ta'ala ya ba jibril umarni ya hito karara a cikin halittarsa na mala'ika dan annabi ya gansa a can inda sidratul muntaha a nan ne wurin wannan uwar bishiya Allah ce inda ha jannatul ma'awa a nan ne aljannar makoma take annabi yana kallo malam abun bege yana cikin wannan sai Allah ta'ala ya gana da bawansa nan ne malumai sun kai saɓani hal ra'a rabbahu annabi ya ga Allah ko bai gani ba cikin sahabbai ma an samu saɓani ummina aisha Allah ya kara mata yarda tana cikin waɗanda sun ka ce annabi bai ga Allah ba abdullahi dan mas'ud dan abbas ya ce annabi na tambaye sa kaga Allah ya ce eh wata riwaya ce nurun anna arahu haske na gani ya zan ga Allah to kaga bainar sahaba ma an samu wannan sabani amma kowa bai ce ma ɗan uwansa kai kahiri ne ko kai jahili ne ba tsakanin sahaba aisha ita har cewa take duk wanda ya ce annabi ya ga Allah ya yi ma annabi karya abdullahi kuma ya ce ni da kunne na na ji annabi ya ce ya ga Allah matsala ce kuma ta aqida da ya ce sama ya ga Allah tabbata ya gana da ubangijinsa Allah ya bashi abun da ya bashi daga cikin abubuwa ya bashi sallah guda hamsin ya ce zo ku yi sallah hamsin cikin ini da dare <laughs> mamaji <laughs> shi annabi ya karba ya ce wurin sabkowa ya zo sama ta biyar musa ya ce ina ni allah ya baka ya ce sallah hamsin ya ce koma kaji ko <laughs> koma na riga ka wallahi na jarrabi bani isra'il kai al'ummar ka ba ta iya je ka wurin Allah ce a rage annabi ya ce shi ko ya karbi shawarar Musa ya kuma ya ce Allah a rage muna Allah ya rage goma na koma Musa ya ce koma Allah bai gajiya mai tausayi ne mai rahama ne koma na koma an ka cire goma na komo da talata ya ce koma wallahi ba su iyawa <laughs> Musa ya yi gaskiya biyar ma da ket wallahi <laughs> wani yana ha'a zahar ta yi wallahi la ko ladan ya yi kuskure la'asar ta kai kai wallahi mutum bai hutawa wallahi to dan allah <laughs> kwatamta in hamsin ne <laughs> in hamsin ne yanzu yalla sallah da mun kai <laughs> babu zuwa kasuwa kaga kenan babu zuwa kasuwa babu zuwa gona babu zuwa allah ya san da za a ragewa tun cikin lauyin mahfuz haka yake rubuce kaddara ce hamsin ne za a bada amma sai an rage komi na da sabab shi annabi bai ce a rage ba dan bai taba ce ma al'umma ku yi kaza ba ga sallah an baku umarni na harko ne na wata ibada mai girma sallah musa ya ce koma annabi ya koma an ka rage goma ishirin ya sabko ce koma arbi ya koma an ka rage sun ka komo goma musa ya ce koma wallahi <laughs> an ka rage biyar musa ya yi ya ce koma annabi ya ce na yi ta komawa na yi ta koma wallahi yanzu ina jin kunyar ubangiji in koma in ce a rage allahu akbar annabi ya ce musa yi hankuri in sabko <laughs> da su haka ne abu na hamsin a mai duk shi biyar allahu akbar wani abu sai allah wannan yana nuna mana darajar sallah kaga sallah ba an iska annabi kasa ba an ka ce wa aqimus sala sai da an ka kai shi sama can wurin Allah an ka bashi sallah 50 sai an ka rage su a aikace biyar ne amma ladar suna nan 50 man ja'a bil hasanati man ja'a bil Allah ya ce duk wanda ya zo da kyakkyawa guda to kamar goma za a lillimka mai in kai sallah biyar kamar yi nawa kowace sallah kamar nawa take goma sallah biyar ce a aikace amma wurin ladar hamsin ne Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata riwaya ce da ya sabko bayan Allah ya nuna mai cikin tahiyar annabi ya ce ya ji farifal aqla motsi na alƙalumma da suke rubutu cikin rubutu da alƙalumma suke abubuwan da ke faruwa annabi ya ce na ji ana ta rubutawa yanzu alƙalumma na ta rubuta abubuwan da ake a cikin duniya allahu akbar asalin suna nan rubuta a lauhil mafo amma kowane la'aza kowane minti ana rubuta wane ya kaza kaza ana ta rubutawa sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa ayoyi masu girma ya shiga aljanna ya ga aljanna an nuna mai huta annabi ya zub da hawaye bai taba ganin abu mafi sharri mafi muni kamar hutar jahannama shekara dubu ɗaya ɗaya ha uku mala'iku sun kai suna hura hutar jahannama annabi ya ce baka ce tilin babu alkhairi ciki allahu akbar annabi da ya sabko wata riwaya a wata ismail musulmi ce a lokacin nan ne annabawan nan gabaci ɗaya allah ya sabko da su annabi ya jagoranci sallah tare da su da ishara ta jibril waɗansu ce gabani ya je sama ne an kai sallah waɗansu ce a bayan ya dawo ne sai annabawan nan gabaci ɗaya allah ya tara su jibril ya ce annabi kai ne shugabansu shiga kai ne limam anta imamuhum allahu akbar annabi ya shiga gaba ya ba su sallah ka san wannan mujiza ta al-isra wal mi'raj ba zancen hankali ne ba ya yi karin hankali to shine wadan sai bida suke ta yaya mutum zai hawa sama ba jirgi babu abun hawa shi abun da annabi ya ce abun da Allah ya ce al-imanu wat taslim za a sallama a miƙa wuya a yi imani ba tare da kaif kaif kaif kaif babu zancen kaif in ka mutu za ka gane babu kai kai mai kyau cikin kabari ya za a ce ana ta wanga dan rami karami bari haka mutu ka gane za a tambaye ka wallahi shi Allah da ya halice ka in yayi magana ba ta tashi da annabi ya zo wannan tiya cikin dare guda ne an kai wani jirgi ne mai gudu sosai cikin jirage menene suke ce mai nasaru <laughs> <laughs> suna da jirage kala-kala manwala masu gudu masu kwazo to dibu balaguro annabi daga bayan isha zuwa subahin duk ya komo waɗansu ka ce lokacin subahi ne ya yi sallah da annabawa rana ba ta hito ba gari bai waye ga annabi garin makka amma idu sallah sallah sahiya ya waye annabi ya zo wurin kurai sha ya ce jiya na yi balaguro ina kattai na ce baitul qudus baitul maqdis ka tahi kuma ka komo cikin ya ce ba a tsaya nan saman a ah, to to to to lalle mun gane ashe haukar ta fara fayyaduwa <laughs> lalle neman magani ya same mu ce a billa yanzu don Allah in ba raina mutane balaguro dare guda daga nan makka zuwa masallacin kudus kuma ka dawo kuma ka ƙare na hankali muka ce sama ka je ka ɗaya ya ce daga ƙawar ka muka annabi ya daga ƙawa wace to daga ƙawa guda muka tsaya cikin iska <laughs> annabi bai iyawa saboda wannan ma da umarnin Allah ne ce to haba kai ko haba kai ko Muhammadu dan Abdullahi <laughs> yanzu in ba kare sai sun ka ce madalla mu je wurin abokin nan nashi shi abubakar ka san shi ke yadda abun da ya gai wai gaskiya ne sun ka iske mu ce to ya faro ta wane ne abokinka <laughs> kai annabi ya ga adawa abubakar ce mi yayi faro kaji kaji annabi abubakar ce in dai shi ya faɗa wallahi na gaskanta manzon Allah ce Allahu akbar kaga masu gaskiya ko kai yanzu kana abuta da mutum shekara goma wai wani wanda yau ya fara sani shi zai gaya ma ba mutunan kwarai kuma ka yarda kai ba wawa ne ba da Allah da Allah ba wauta ne ba to rayuwar da muke cike na wai kai ke tare da makwabcinka shekara goma yi sani shi wani zai gan shi yau ini guda ya bata ma kuma ka yarda a dama ni ma ina shakka shakka wa ok dan shi na gani aha ka san boyewa yake nan gani wannan rishin hankali ne shi abubakar ya san wane ne manzon Allah in su ba su san shi ba shi ya san shi shekara biyu kaɗai annabi ya ba shi tare suke tun jahiliya bai taɓa jin ƙarya ga bakin manzon Allah ya ce in dai haka annabi ya ga wallahi na gaskanta daga ran na ake ce ma as-siddiqu radiyallahu anhu sai sun ce to bari ba ka ce ka tai masallacin ba su sun san masallacin suna zuwa nan annabi kuma sun san bai taɓa zuwa ce to taho zamna wai su kure manzo Allah to ga ya muna kofa nawa ke gare sa annabi ya ce wallahi ban sani ba sai Allah ya umarci jibril ya ɗauko mini ɗakin gaba ɗaya aje gaba na <laughs> ina ce wuri kaza akwai kaza kowa ta dama kaza take metir kaza ne kofa ba ta da ɗan faɗi ce kai wallahi gaskiya ya faɗa amma dai tahiya sama sai mun yi nazari <laughs> Allahu akbar sallallahu alaihi wa wa sallam manzon Allah alaihi salatu wa salam yayi wannan tahiya ne ya qazatan lama nama saboda waɗansu sun yi sabani cewa cikin falki ne an kai wannan tahiya ahli sunna jamhurin malumai sun ce a ba cikin mafalki ne ba ayar da za mu fara fassara za ta nuna mun karara ba cikin falki ne ba saboda Allah ya fara da subhana kaga subhana kuma abu wanda ya yi karhin hankali ne in ka gaza subhanallah amma ga ka kara da sannu kaji ba a izgiri da sunan Allah ku bar masu subhanallah sannu ba a izgiri da sunan Allah wannan wasa ne da subhanallah sannu kuskure yanzu duk inda ka gama subhanallah sannu duk wani dan abun da ya faru a'a ana subhanallah tasbihi ne in wani abu ya yi karin hankalinka a lallaɓi ya ce kwashe ka baka ware subhanallah wani abu ya ware da subhanallah ga ka kira barhamu ha bai zakkuwa in ka tuntube ce subhanallah to annabi an yi tahiya da shi ne ya kazatan lamana bai cikin barci duk abun da an ka yi da shi annabi ya sani sallallahu alaihi wasallam kuma yana kallo yana gani sun kai wannan tahiya a dare guda sun ka sabko kuma ya ba da labari masu gaskantawa sun gaskanta masu ƙaryatarwa sun ƙaryatar wannan shine takaice abinda ake ce ma al-isra'u wal mi'raj Allah ta'ala ya ce subhanallazi sarki ya tabbata ga ubangijin nan asara bi abdihi wanda ya tahiyar dare da bawansa Laylan, Allahu akbar tsarki ya tabbata ga Allah min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa daga masallacin makka da mun ka sani zuwa masallacin kudus allazi barakana haulahu wanda mun ka albarkanci gewayensa wadan sun ci barakana haulahu da itace na marmari da mazamni mai lumana da kwanciyar hankali wannan ƙasa ta jerusalem palestine ƙasa ce mai albarka ƙasa ce mai karamci allah ya sanya albarka haulahu allah ya ce mun yi tafiya da bawan mu ne linuriyahu min ayatina don mu nuna masa daga cikin ayoyinmu innahu shi allah sami'un mai ji ne albasiru kuma mai gani ne malumai sun ka ce inda annabi na da wani suna wanda ya fi dacewa a kira shi da shi da nan ne allah zai bayyana sai Allah ya kira shi da abd bawa a hadisi ingantacce annabi ya ce la ta turuni kama turatin nasara na maryam ma ana abdun faƙulu abdullahi wa rasu annabi ya ce gabku wuce gona da iri da shishigi wurin yabona da jinjina na ya halatta a jinjina mu manzon Allah kamar yadda Hassan yake yi Allahu akbar Hassan mawaki ne na manzon Allah waƙa kuma ta sunna mai cike da tauhidi dan annabi ya hana al walgulu wal gulu a huce gona da iri kamar yadda ake ma waɗansu waliyai na tsumma laqad utita kun fa ya barhamu sai wai an bashi kun yakun kamar yace ruwa ku haɗo sai su haɗu mai kun yakun shine Allah ba wanda ke mallakar yace mutu ka mutu tashi ka tashi in ba Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce gabku yi min haka kamar yadda nasaru sun ka huce gona da iri cikin yabo ga ɗan maryama me sun ka ce ma ɗan maryama allah ne waɗansu sun ce ɗan allah ne annabi ya ce ni gabku yi min haka inna ma ana abdun ni bawa ne Fa qulu abdullahi ku rinka ce min abdullahi allahu akbar sunan babansa ne sunan dansa ne babu wani suna mai karamci kamar a ce ma abdullah tana iya tauriya in ka yi kira wanda ba ka son ya gane wane ne kai wane a ni bawa allah ne <laughs> ba kai karya ba mana dama bawa wane ne ni bawan allah ne wani bawan allah ne magana a bawan allah daga ina sai ka ambaci inda ka hito <laughs> الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده بيتي بنبيه كو برسوله دن ينون منظن الله باوان سني تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبد يكون للعالمين نذيرا أشكل سورة الجن إنه لم ولما كو ولم إذ ولما قام إن وأنا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا نعم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا الذي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الله تعالى yana kiran annabinsa da suna Ab da Ab da Ab a wurare waɗanda darajarsa take da girma sosai wanda mu'jiza ce da annabi ya halatta a kira shi da wani suna wanda shi annabi bai ambata maka da nan karara wanda tahiya ba wani daga cikin annaba da Allah ya yi mashi babu wani manzo wanda an kai ma wannan in ba annab Muhammad ba alaihi salatu wassalam dibo matsayinsa ya huce duk annabawa kai jibril ma da ya kai inda ya kai jibril ya ce na kai inda bai kamata in huce Allah bai bani izini kai gaba da tahiya sai ga annabi shi kadai yana tahiya wanda ya kawo shi ma ya kai bakin limit Allahu akbar khairu khalqillah ya zo wurin ubangiji an ka sallama mai yana jin attahiyatu lillah azzaqiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah annabi yana son wagga al'umma mu ma mu so shi mu bi shi mu jinjina mai ba wai da biki ake son manzon Allah ba a'a ba a biki ga manzon Allah ba a biki annabi bai san ko waɗansu za su zo masu yi mai biki ba kun shi ko ha a ce ma wanga wata wai watan biki bikin ma? sunan watan rabi'il awwal shi annabi yi ku sani rabi'il awwal an kaihe shi ba da bai ce watan maulidi ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam son sa bin sunnarsa ba da waƙe ba ake gane kai masoyin kuma waƙen ma ba ma annabi ake ma ba ya barhamu ya ba kuma a ce zakir to Allah kan kira barhamu shi Allah ne ku rabka cinya ba ta ku ce ba kuma a ce zakir Da Allah yanzu Allahu akbar ce ko su allah ko bismillah hausa ce ku rabka cinya ku rabka hannu ku kwanta dan ma'amar shi annabi ya ce ku kwanta cikin dauda son annabi wa shine girmama shi girmama ahalinsa koyi da manzon Allah kaji kana son abun da annabi ya kawo shine son annabi ba dare guda ba cikin shekara kakon ka sha wani abu kai ta ihu wai karya uku annabi ma na zakwa wurin taron kai jama'a <laughs> kayan san dama karya uku ko cikin zai sai an yi wani iska mai kadawa mai sanya ce to ya fara isowa waliyai na summa dubara ce tasu ba su yi ta sai karya hudu lokacin sanyi na wace to ya taho sai a tashi ana marhaba marhaba marhaba marhaba na ji to ina annabi kuna marhaba da shi yanzu kun gan shi wallahi annabi bai san maulidi ba ummina aisha annabi ya bar duniya ta huce shekara arba'in tana karantar da almajirai Ba ta taba cewa kai yau an ka ayi mijina ku taho mu yi biki ko so ɗai abubakar siddiq shekara biyu ya yi president amirul muminin shi bai ma taɓa tuna ba ce kai watan aihuwar manzo Allah ya kama ku zo mu yi kaza ku zo mu yanzu dan Allah babanka dan Allah shekara aihuwar shi ta zago kana iya invitation wallahi ba zagi ne ba misali ne annabi ya hi babanka annabi ya hi mu annabi ya hi rayuwar mu dole sai mun so annabi fiye da iyaye mu fiye da kowa a cikin rayuwar mu kana iya ce yau biyaji ne na tsoho ne ka san son shi nike wallahi to zo mu yi ta kiran sunan shi sunan shi ya haya a kwandare ke ya haya ya haya ya haya ya haya <laughs> so ne ko reni ne to wai annabi a ah, ko da annabi bai yi ba ka san dai son annabi ne sira ce muke karatu to dan mi je ba ku karanta sira dan mi kullum ba ku karanta sira eh, wai son annabi wai ko annabi ya komo duniya in ya ce gab ku sai mun yi shi to yanzu son annabi ne inda gaske shi shine kuke ma ya sabu ko ya ce ku bari ba ni za ku yi ma ba sai ku bari mana tara kuɗi ne na hadiya akwai daɗi ne shehin bai hitowa sai ya samu kankara ya sa hannu sun yi sanyi da laushi kasan siyasa ce yaudara ce hannu lumus lumus da sanyi duk wanda ya dan bashi hannu a sace ka walla ka ji hannu kamar dan aljanna walla sanyi gare ko kayin kasa cikin kankara sanyi gasi ka zo ka hidda hulla ana shafa ma wai karama wallahi shugaban munahikai ba sallah ma annabi yayi sa Allah ya ce bai gafarta ba wai wani shehi ya taba kanka ba ka ce ka huta ka huta ko ka ka samu matsala ya dora ma matsala kuma zulmatun <laughs> ba'duha fawqa ba'din shugaban munafikai da ya rasu ɗansa mumini ne ya zo ya ce annabi baba ya rasu muna son likafani annabi ya cire rigarsa ya ce a yi masa likafani annabi ima baba sallah annabi ya zo ya kabbara Allah amma bufin la'uwar hamu Allah ya ce bai karba balle kai dan kaga wani waiwai sharifi shi ka annabi to shi kakan ma ya yi ma shugaban munafikai sallah Allah ya ce bai gafarta ba kuma Allah ya ce daga yau duk wani munafikin da ya mutu ga kai mai sallah na hana ka kuma annabi ya bari sauran annabi ba maulidi ne ba yanzu an yi sauran bikin wai biki sarki aihuwa karar abin da ake aihuwa yanzu bikin yi to bikin wa wa za a yi ma biki hajjin ban kwanan manzo Allah ya kutuba kutubat kutubat tun a ranar arfa malam kutuba ranar yanka yawmun nahar annabi ya tsaya malam wa'azin da annabi bai taɓa yin irin ba tun da sahe annabi na wa'azi azhar ta yi an ka sabka an kai azhar ya hau mimbar ya ta magana sai la'asar ya buga wa'azi sai magariba sai isha ya ce na isar da amana sabai sun ce ka isar ya ce allah ka shaida ne ran nan ba a san maulidi ba Don abun da ran nan ba addini ne ba wallahi ba addini ne har zuwa tashin kiyama kuma ba ka hin sahabbai son annabi mu mun san da wannan ko ka yi sahabban annabi ko takalman su bai su ka ba inda da maulidi ko da waka ake so annabi ma da rafar sun huta mana sai kawai ka je daki ka sha giya ka zana waka kai ta bege ce waka bege ce wai in suna zikiri har tabarma amsa take kaga alama hauka ke da dole in ka sha ka ji tabarma na motsawa zakirin Allah bai hauka zakiri na gaskiya mai zikiri akan sunnar annabi bai mutuwa da hauka قلوبهم بذكر الله